sha uku ga watan ramadan hijira ta ma'aiki na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha hudu ga watan hudu miladiya na da shekara dubu biyu da ishirin da biyu don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma jiya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 يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا حديث يا تبتا a cikin sai bukhari daga abdullahi dan abbas ubangiji ta'ala shi kara musu yarda ya ce kanu idza matar rajulu kana auliya'uhu a hafka bimra'atihi in sha'a ba'duhum tazawwajaha wa in sha'u zawwajuha wa in sha'u lam yuzawwijuha fa hum ahqqu biha min ahliha fa nazalat hadhihi al abdullahi dan abbas ya ce sun kasance idan mutum ya mutu ya bar matarsa to waliye shi mutumin dangin mamacin su suka fi cancanta da ita sama da kanta suka fi cancanta da ita sama da danginta in sha'a ba zuhun ta in wani <clears throat> daga cikinsu ya so sai ya aure ta wa in sha'u in kuma sun so zawajuha she su aurar da ita wa in sha'o lam yuzawwijuha in kuma sun ga dama she su kyale ta a haka ba za su aure ta ba ba ma za su aurar da ita ba fa hum ahaqqu biha min ahliha so suka fi cancanta da ita sama da danginta sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan ra'aya ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarikun a karha ya ku waɗanda suka yi imani "Ba ya halatta gare ku ku gaji mata bisa tilas a wani ƙaurin aka ce na daga cikin al'adunsu mutan makka da ma mutan madina kafin zuwar musulunci har ma a cikin musulunci kafin ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya idan mutum ya mutu يلقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبة صوبه على idan mutum ya mutu ɗansa wanda wato ba ita ta haifa ba ya mutu ya bar mace to ɗan wannan mamacin da ba matan da ya bari ta haife wato ta haife shi ba je shi shifa da riga akan fuskanta ko dai dai daga cikin dangin mamacin ya yi shifa da riga a kan huskanta wanda duk ya riga shifa da riga a kanta to shi kenan shi zaman to shi ne waliyinta in ya ga dama sai ya aure ta ba tare da ya ba ta sadaki ba je ce ai babansa ya riga ya biya sadaki tun da fari ko a ɗan uwansa ya riga ya biya sadaki tun da fari don haka je aure ta haka ba je ba ta sadaki ba in ya ga dama kuma sai ya aurar da ita ma wani ya anshi sadakin ya cinye ba je ba ta komai ba in ya ga dama kuma abdullaha sai ya ashe ta ya ki aurar da ita duk wanda ya zo sai ya ki ba da ita aure har sai ta fanci kanta da kuɗi ko kuma ta mutu ya ci gadonta wato mun sani cewa al'adansu a da in mutum ya mutu ya bar mata matan bata cancanci ta shiga ba shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo lalata wannan ɗabi'a ya tabbatar wato ya tabbatar ma ɗa namiji gado irin yadda ya tabbatar ma ɗa mace gado lirrijali nasibun min matar kalwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun min matar kalwalidan wal aqrabun min makalla min aw to da aka lalata wannan ɗabi'a idan miji ya mutu za su ba ta gado tunda shari'a ta ba ta to dai ko dai ɗan mijin ya aure ta ko wani daga cikin dangin ya karbi matar ko ya aure ta ko ya aurar da ita ko kuma ya kyale ta a haka ya ki aurar da ita don ta fanshi kanta da kuɗin da ta gada daga mijinta da ya mutu ina ji muna fahimta tun da an mutu an bar mata kuɗi shi da can ba su ba ta kuɗi yanzu shari'a ta ba ta shi suka yi wayo tun da ko an mutu an bar mata kuɗi ko dai shi ya aure ta ta dai ga ƙarshe shi zai ci kuɗi ko ya aurar da ita ya anshi sadaki ya zuki ko kuma a ya ki aurar da ita ya udilaha ya kyale ta a haka duk wanda ya fito ya ce a'a shi ba je aurar da ita ba saboda shi ya fi hatta ubanta cancantanta ina ji mun gani har sai matan ta fanci kanta da kudin da ta gada daga mijinta ko kuma da saura a haka har sai ta mutu shi ya ci gadonta daga ƙarshe shi ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya yana mai lalata wannan ɗabi'a mummuna haka na daga cikin al'adunsu idan mutum yana da mata matan ta ha, ba shi da bukatanta yana so ya ƙara aure amma baya sai rabuwa wato ya rabu da tsohuwar matan saboda mai kuɗi shi tana da kuɗi idan ya rabu da ita kaga gaba zai samu kuɗi ba da haka shi auro yariya karama yana sheke ayan shi da ita ita tsohuwar sai ya kyale ta a gabe kula ta yana kuntata mata yana zaman jira ko dai ta fanci kanta da kuɗin da take da shi ko kuma ta mutu ya ci gadonta shi ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya al-imam al ubangiji ta'ala ya shi kansa da rahma a cikin littafinsa na tafsiri al li ahkamil qur'an yana cewa wal maqsud min al-aya izhabu ma kanu alaihi min fi jahiliyyati maqsudi dai daga wannan aya shine a tafiyar da ɗabi'an da suka kasance a kai a jahiliyarsu wa Allah tuj'ala nisa kalmal yurasna inda rijali kama yurasul mal ka a mayar da mata kaman kudi da ake cin gado irin yanda wato maza ke cin gadon kudi? don sun mata sun meshe su kaman kayan gado wane ce ni na gade ta wato ba ce gaje abin da ke hannunta ba ita da kanta ta shiga cikin kasonsa to shi ubangiji ta ya ya lalata wannan dabi'a ya tabbatar musu da haƙƙi da suke da shi na walwala kasance wasu su ma ɗiyan adam ne suna da ‘yanci na rayuwa irin yadda maza suke da shi sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal na amun ya ku waɗanda suka yi imani la ya hillu ba baya halatta gare ku kashi yadda aka kira su ya ayyuhal na amun ku waɗanda suka yi imani saboda hukuncin ba shi kaita ba kan wani nau'i na mumminai kadai a za a samu waɗanda ke kuntata musu nan mazansu ne bai sun ya rabu da ita kuma bai sun ya yi wato kyakkyawan zama aure da ita don ta mutu ya ci gadon kudinta ce sa ya shiga cikin wannan layi ko ya zamanto waliyanta ko ya zamanto mahukunta wannan khitabun da ake ya ayyuhal ladzina amanu kowanne daga cikin mummini ya shiga ciki idan ya samu kansa a cikin irin wannan hali shi aka ambace su da siffar imani don a motsar da dumi na imani daga cikin zukatansu imani ya sa su bi umarnin da ubangiji ta alayi da kuma hani da yi a cikin wannan aya ya ayyuhal ladina Amur. abdullahi dan mas'ud ubangiji ta'ala shi kara masa yarda ya ce duk inda kaga Allah ya yi kira a cikin alkur'ani da cewa ya ayyuhal ladzina amanu to kai mummini ka kwantar da hankalinka alkhairi ne Allah shi ce ka je ka aikata dan ka samu lada ko kuma sharri ne ya hane ka dan kada ka cutu a addini kada ka cutu a rayuwa ina ji mun gani ya ayyuhal ladzina amanu anan hali ne ubangiji ta'ala je mana saboda abin nan da ake yi cutarwa ne a rayuwa cutarwa ne kuma a cikin addini la ya hillu lakum baya halatta gare ku wannan siga ce sare daga cikin siyar na annahi wato sigogi da ke zuwa suna fa'idantar da hana a aikata abu idan Allah ya ce harrama alaikum kaga ana fahimtar hali haka idan ya ce la ya hillu lakum ana fahimtar ubangiji ta'ala ya hana wato baya halatta gare ku an tarifin nisa'a ku gaji mata karhan bisa tilas a kira'an hamza da alkisa'i sun karanta kurhan karhan shi zamanto al'ikra kada ku gaji mata ta hanyar tilasta musu su amince su aure ku bisa dole bisa tilastawa ko su auri waɗanda ku kuka zaba musu alhali su ba sa so kada ku yi haka ko kurhan kada ku gaji mata kurhan ta hanyar ƙuntata musu da walakantar da su ma'anar ayar ubangiji ta'ala na kiran masu imani umuman waɗanda suka ba shi gaskiya suka yi imani da duk abin da ya waje ba a imani da shi cewa baya halatta gare su su riƙi mata kamar yadda suke riƙen kayan gado su gaje su irin yadda suke gadar gidaje ko kuma kuɗaɗe alhali su matan suna ƙin haka amma suna cin gadon su ne bisa dole wannan aiki aiki ne na jahiliya da addinin musulunci ya zo ya haramta ga wato mabiyansa don akwai zalintar mace akwai kuma zubar da karamanta da mutuncinta a ƙasa da ya hillu lakum an taritun nisa a karha sai ya ce wala ta'aduluhunna al'adul shine almanu wal habsu wal mashabba wato in an ce al'adul shine hanawa ko kuma kuntatawa ana cewa um, a'adala bihi al'amur idza ishtadda wa ta'assara to anan abin da ake nufi da al'adul shine man'ul mar'ati an zawaj hana mace ta yi aure sai ce wala ta'aduluhunna kada ku hana su yin aure zahabu bi ba ma ataytumuhunna kawai don ku je da wani sashe na abin da kuka ba su na sadaki wato bai halarta ba ku ce za ku kuntata mace tana nan ku ne waliye a kansu ta samu bazawarin da ke son ta ku ki ku aurar da ita saboda kuna muradin dukiyar da ke a hannunta Allah ta'ala ce kada ku yi haka ce zamanto a nan ana magana ne ma waliyan ita mace ko ya zamanto kai ya zamanto matan tana ta wato ka yanzu babu soyayya tsakaninka da ita ba ka da bukatar ko kaɗan amma kasancewan tana da kuɗi kuma kaki ka sake ta ka kuntata mata kana nema har sai ta fanci kanta da kuɗi kafin ta samu wato 'yancin da za ta je wani aure ta Allah ta'ala ya ce kada ku yi haka shine wala ta litazhabu bi ba'd ma hunna dan ku she da wani sashe na abin da kuka ba su na sadaki illa an ya atina bi fahishatin mubayyana shi dai idan sun zo da alfasha mabayyaniya wato kana zaune da matarka tana kawo alfasha da mummuna a cikin gidarka ba a zama lafiya da ita a cikin gida tsinuwan safe daban na yamma daban ko kuma a mai bin maza ce tana bin maza to wannan matan ai ta zo da alfasha mabayyaniya kai kuma idan ka sake ta da arha ba ka da kuɗi da za ka sake sabon aure to nan babu laifi ka kuntata mata har sai ta fanci kanta ina ji mun gadi ta yi abin da ake kira alkolo saboda shi namiji idan ya ƙi mace ubangiji ta'ala ya ba su dama ya iya yin saki to amma ita mace babu dama ta saki kanta da kanta bar ma hadisi ya zo idan ta nemi mijinta ya sake ta babu wani dalili an tsine mata to she gashi ta samu kanta cikin takura ba ta ƙaunar mijin yanzu yaya za ta yi abinda za ta shine ta nemi kulubi da nemi mijin ya yi haƙuri ya sauwake mata ya gwada duk nawa yake so ya tabiya za ta biya saboda ta kwaci kanta wannan shi na abin da ake kira kulubi shi a gaban alƙali akan abin da suka dace shi matan za ta biya shi in ta biya ya zama wajibi shi kuma ya sake ta kaga ta fanci kanta ke to shi aka waye gari kai ubangiji ta'ala ce kada ka yadda ka kuntata da matanka ya zamanto laifin ta bangaren ka ne kana son ta biya ka kuɗi ka samu kuɗi ka sake ta kada ka yi haka amma idan su matan sun zo da alfasha matar ka ne amma tana bin maza to a nan ba za ka yi haƙuri ba in ka sake ta kuma ba ka da abin da za ka yi aure to babu laifi ka kuntata mata ka hana ta haƙƙin da take da shi na rayuwar aure dan ta tilastu zuwa ga neman a sake ta sa'ilin da ka ce a baka abin da ka bayar to in an baka shi ka sauwaƙe mata ka shi ka Shi ne ma'anar illa an yatina bi fahishatin mu bayyana. Allah ya yi bayani haka cikin suratul baqara wala ya yahillu lakum an ta'khudhu tumuhun na shay'an illa an ya yakhafa alla yuqima Allah. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم فيما افتدت به wato baya halatta gare ku ko maza ku ce za ku anshi abin da kuka ba mata idan saki ya zo tsakanin duk abin da ka kashe a kanta lokacin da za ka aure ta shi da muradinka ne kai ne ka za ka sake da shi ka sake ta to babu abin da shi halatta ka karba daga cikin abin da ka bata in ka anshi ka anshi laifi kuma ka anshi zunubi shi dai idan su ma'auran matan da mijinta sun ji tsoro ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba matan ta ga in ta ci gaba da zama da shi a haka ba za ta iya sauke haƙƙin auren sadaki a kanta ba don haka anan Allah ya ce ba su waliye da kuma mahukunta fa in khiftum Allah yuqima hududallah fala junaha ma fi maftadat bihi in kun ji tsoron su ma'auran ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba a rayuwa ta aure to babu laifi cikin abin da ta bayar don tafanci kanta ina ji mu gani sa'an nan ubangiji ta'ala ya umarci maza da a kyautata mu'amala ta aure tsakaninsu da mata ya ce wa hunna bil ma'ruf ku yi zamantakewan aure da su ta hanyar sananniya ku abokance su ku yi mu'amala da su ta hanyar da addini ya yadda rayuwa ma ba ta inkarin haka a shari'ar musulunci ya kwadaitar da maza lalle su tallabi matayensu su nuna musu tausayi da kulawa wannan ya dace da ɗabi'u na addini musulunci ya dace kuma da ɗabi'u na kyawawan wato halaye manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kyakkyawan abin koyi ne a kowane babi musamman kuma a wannan babi al-imam ibn kathir ya kawo cikin tafsirinsa karkashin fadin Allah ta'ala wa rohun bil ma'ruf sai ya ce ai tayyibu aqwalakum lahunna wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bi hasabi qudratikum wato ku kyautata zan ya zuwa gare su kullum su ji maganganu masu daɗi daga bakin abinda za ka iya sa ta dariya ka sa ta raha da jin daɗi in ta samu kanta cikin kunci wannan shi shine abin da ya kamata ka yi mata sa'an nan ka kyautata shikenka gare ta mana ka yi ado ka yi tsafta irin yadda kai ma kake son ta yi maka ado ta yi tsafta irin yadda kake son ka ji kyawawan kalamai daga gare ta to ka sani ita ma tana son ta ji irinsu daga gare ka dan Allah ta'ala ya ce walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf su mata suna da kwatankwacin abin da ke kansu ya zuwa gare ku ko maza ta hanyar da shari'a ta sanar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli shine mafificinku ga matarsa ga iyalinsa ne kuma na fi kowa alkhairi ga iyali? babu shakka annabi alaihi salatu wassalam in yana gida yana taya matansa aiki wato hidima na gida an tambi ummuna aisha radiyallahu anha me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin gida saboda a waje dai tare muke aikinsa na waje mun sani aisha ta ce kana fi mihnati ahli a gida yana cikin hidimta ma matansa sallallahu alaihi wasallama ke taya su tsinke ganyen miya shara a cikin gida duk abin da ke aikace aikace ne na gida to annabi baya jin kunya ta yi mayatansa sayi kai kuma tun da kai mabiyin annabi alaihi salatu wassalam ne kada ka ji kunya ka yi haka a shigo gida a ga ka da wando kana wanke wanke ba laifi kai ba ka yi koyi da mai gidan gidanka annabi muhammad alaihi salatu wassalam kuma ladanka za ta girmama insha allahu ta'ala ina ji mun gani to amma idan an kira sallah manzo Allah Aisha ta ce shi annabi fita kamar bai taba sanin su ba salawatullahi wa salamuhu alaihi babu laifi ba kai mata wanki ko ko a gaje yi kai mata wanki kai mata guga wannan ba laifi bane ba in zaka iya kai kana sabunta soyayya ne tsakaninka da ita wannan addini ne ba laifi bane ba babu wanda shi zarge ka akan kayan haka shi wanda yake bai waye ba a cikin addini amma waye a cikin addini ko da ba zai iya aikatawa ba amma ba zai inkari ba ga wani in me shi ya aikata annabi kan dariya tsakaninsa da matansa salawatullahi wa salamuhu alaihi wataran wani ba shi ya fito kauye ya shigo birni ya zo sai sai annabi alaihi salatu wa salam da shigokinsa yana wasa da su su tuma su hau kansa su sauka shi kama baki ya ce ku a birni wallahi kuna lalata yara yanzu sai yara kake wasa ya ce to ni ka ni nan tsakanin yara da shi jikoki ina da guda goma sha kaza amma wallahi tallahi ban taɓa dokan ɗaya daga cikinsu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya na iya idan Allah ya zage tausayi daga cikin zuciyar? in Allah ya raba ka da tausayi to ni ya na iya ba shi kula da iyali addini wannan shine mu'ashara bil ma'ruf Ina ji mun gani ka yi tafiya da ita haka kawai kuna zuce ke da shi kin san ƙauye kaza ce ban sani ba to gobe ki shirya zan kai ki ga wurin ka ɗauki kayan ka kan moto in kana da mota ka saka ta ku je ku ziyarci ƙauyen ku dawo wannan shine mu'ashara bil ma'ruf kana ɗauke mata kewa ina shi mun gani musamman idan ka same ta mai ladabi ne mai biyayya to ya kamata kai ma kai mata wannan idan ka fita ka sayo mata kayan abinci mai kyau irin wanda kake ci waje gida babu ko amma ko nau'i na zalunci da wai maza muke yi abincin da za ta yi a gida shi ba zai ci ba amma zai fita waje shi abinci shi na gidan ba zai ci ba su su ci na gida shi kuma za shi waje shi to da ce wanda zai ci waje irin na gida ne babu ne to amma abincin da shi ci wuce shi kadai kuɗin da shi kashi ya yi cin bakin gidansa gaba daya idan ya fita ya je wurin ramatu mai wake a sa masa wake sittin shi kaɗai a ɗibe maka a kai naman ɗari ya zo na bayan ya gama cinyewa ya sha ya zo wurin sai mai ci a buga masa kwai biyu a masa milu da rabin gwangwani na madara ya zauna ya sha ya su dogo fanta ko malta ya dora a kai ya attake ya kashe shinkafi zuwa shinka uku ita kuma matan ya barta da dala ɗari a gida ta kada koka da ƙananan kifi ta shi ta da yara annabi ya ce wa ashiru hunna na ma'ruf tsakaninka da Allah wannan mu'ashara na bil na daga ba mu'ashara ba ne ba bil daga cikin maza 'yan kasuwa kuma yi mana haƙuri akwai wanda ba shi da lokacin matarsa ba ma shi da lokacin yaransa ana gama sallar asuba ya ɗauki baginsa ya yi kasuwa yara na farkawa daga bacci ba su ga mahaifinsu ba ya je kasuwa bai je ya dawo ba shi yara su yi bacci kullum haka yake idan an kaddara ga wata rana ba a samu damar zuwa kasuwa ba a madadi ya zauna a gida ya ɗauke ma iyalinsa kewa to za ka same shi gindin dai wurin mai wurin za shi ya zauna ya bata a wani yana surutu a can shi in dare ya ya taso kuma ya zo gida me ke gudana tsakaninka da matanka baka sani ba me ya damuwar yaranka baka sani ba babu shakka anan ba kai mu'ashara bil ma'ruf abinda kuma addini ya ce da kai al mu'ashara bil ma'ruf daga cikin maza akwai wanda yake ganin wato abin kunya na ce ya ɗauki matan sakon mashin in za ta rikta ne yana nan ba abin da ya amma dole ta ce ta hau sai ta tashi sai da kuma ce mai da ita a gida shi ba ce mata haka ba ba ce tafiya da ita ba in dole ta sa suka fito waje to tsakanin su metar biyar ne tana can shi yana nan ko yana can shi yana nan wanda ba mu'ashara ba ne bilmawu. wa ashiru bil ma'ruf ku yi zamantakewan aure da su ta hanyar sananniya ku yi musu abin da ya dace irin abin da kuke so in kun aurar da ɗa'ayenku mata a yi musu to irin wannan rayuwa kamata ka kai da iyayensu domin lokacin da za ka aurar da ‘yarka kana son a mutunta ta kana son a girmama ta ba ka son a rena ta zubar mata da mutunci to wanda ke karkashin kan na ita ma ‘yar wani ne kada ka zubar mata da mutunci kada ka rena ta ka kimanta ta ku yi haƙuri ayance ta zo a haka nasu kuma na zuwa nan gaba wa hunna bil ma'ruf annabi ya ce khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli a sami ka kana tsafta abdullahi dan abbas wata rana kwalliya ya shiga mai kyau ka ce sahabi manzan Allah lafiya ina za ka nishe Lahi ba da zani gida niki ina son su gani su ji daɗi iri yadda ni ma nake son in gan su in ji daɗi ta yi shiga mai kyau ce mai ke wacce kin yi kyau wallahi tana son da ya haka ce wacce kin yi kyau faɗa mata haka mu'ashara ce bin ma'aru babu wanda shi gaya mata irin wannan kalma shi kai ko babanta in dai ta aure ba shi gaya mata haka yana shin kunya ba shi iya ba tana son ta shi haka kuma kai ne ya kamata ka fada mata wannan wa ashiru hunna bil ma'ruf in ku ta yi abin da babu kyau Shi ne ubangiji ta ala ce fa in muhunna. in kun ƙi su saboda sun kawo mummunan ɗabi'a da hankalinku ba shi iya kwantawa ba da wannan ɗabi'a in dai ɗabi'an girmansa bai kai yadda zai taka wata doka a cikin addinin musulunci ba in dai a ka ne kaɗai to ana bukatar ga jure kai haƙuri ladan ka babba ce fa in muhunna fa asa an takrahu shai'a. to akwai tsammani in kun ki wani abu kowane irin abu ne fa ya Allahu fihi khairan kathira Allah ta'ala shi sanya alkhairi mai yawa ce so da dama za ka ji wata mace ba ka mutunta ta ka yi aure kana mutunta ‘yar uwarta kishiyanta ka da komai wannan ba ka mata komai amma shi ubangiji ala ya samar da yara masu albarka daga wannan da karina Ka kafa asa an takrahu shay'an wa yash'a Allahu fihi khairan kathira kaga ana magana ne kan mu'ashara da mata to a madadin ubangiji ya ce tsammani za ku ki mata sai ce za ku ki wani abu dan a fada da abin kowane irin abu ne kai haƙuri da shi in dai abin da ba cutar da kai wani ba a addini to shari'a na son kai haƙuri da wannan abun haƙurin da za ka yi kwaɗaitarwa ne mustahabbi ne ba dole ba ne ba in ka gaza haƙurin babu laifi ka ce ba za ka yi ba ka sake ta amma da za ka yi haƙuri wannan shi ya fi alkhairi fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin muslim riwayan abu huraira yana cewa la yafrahu mu'minul mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha aha kan mummini ya doki karan tsana ya dora akan mace wato akan mummina akan matarsa abunsa ba ta taɓa yin daidai ba duk abin da ta yi ba daidai ba ne ba bai taɓa yaba mata ba kada ka yi haka shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kariha minha khuluqan radiya minha akhar in ga wata ɗabi'a da kaki baka amince ba da ita to dai akwai wata ɗabi'an da zaka gani gare ta kuma ka amince da ita na tabbata kai ma bata same ka yadda take so ba don haka kai ma kada ka so ka same ta yadda kake so abinda ka nema ka rasa ka yi haƙuri ka cike wannan gurbi da haƙuri ita ma ta cike wannan gurbi da haƙuri to da wannan ne rayuwa za ta yi amma in ba haka ba za ka yi saki su dubu har a zo ma ba a baka mata a gari me yasa saboda za a zo ga je sake ta don baka da haƙuri rikon mata ina jin mun gani to sai ubangiji ta ala ce bakaran babu وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطرا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا bayan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana yaushe ne ke halatta ga namiji ya anshi abin da ya ba matarsa in rabuwa ya zo shine idan matan ta zo da alfasha mabayyaniya to babu laifi ya kuntata mata don ta yi kuri ta biya ta samu kanta ko kuma ya sake ta to sai a nan shi nuna mana in sakin sababinsa daga shi namiji shi ne ga cewa baya kaunanta yana son ya rabu da ita to anan bai halatta ba ya ce shi an ci sisi daga cin abin da ya bata shi Allah ta'ala ya ce wa in aradtu mustabdal zawjin makana zawjin idan kuka so ku musanya wata mata a filin wata mace ku kori wata don ku kawo wata wa ataitum ihdahunna qintara kuma alhari kun bai ma ɗayansu dukiya mai tarin yawa a wato a matsayin sadaki alƙintar shi ne kuɗi mai yawa fala akuhu minhu shay'a Allah ta'ala ce kada ku karbi komai daga cin abin da kuka ba su a na ta'khudhunahu hutanan wa ithman mubila yanzu ku yadda ku anshi abin da kuka ba su buhutanan ta hanyar ƙarya wa ithman mubila da zunubi kuma mabayyani wato abin da za ku ansa za ku ansa ne bisa ƙarya na kuma zunubi ne wanda zunubin ya bayyana a ce ka an shi abin da ka ba matakka bayan rabuwa ta zo wato tsakaninku a she ka kwaci wani abu allah ta'ala ce kada ka yi haka to wannan da yana nuna mana cewa a ce sadaki ba a iyakance ba a cikin addinin musulunci a wata rana umar ibn al-khattab ya hutu ba mai zafi ya ce na ga kun yawaita kun zurfafa wurin tsadar sadaki da a ce haka ɗin alkhairi ne to da annabi ya fi kowa yin haka amma bai aurar ba bai aura ba shi da kaza daga cikin dirhamai don haka daga yanzu ina son sadaki ya dawo dala kaza shi wata mata ta tashi ta ce ya amiral mu'minin a yautina Allah wa tanhana ya amiral mu'minin yanzu Allah ta'ala ce ba mu kai kuma ka zo ka hana mu sai Umar ya ce to fahimtar da ni sai ta ce ba Allah ta'ala ce wa ihidahun na qintaran ba kuka bai ma ɗaya daga cikin su dukiya mai tarin yawa ba to yayin kai kake so ka rage mana Umar ya ce mace ta faɗi gaskiya namiji kuma ya yi kuskuri. Umar ya shanye maganarsa ya ce kowa ya harkansa yadda ya so a cikin sadaki amma dai babu shakka annabi alaihi salatu salam ya ce auren da ya fi alkhairi ya fi albarka shine wanda aka samu karancin sadaki abinda aka kashe bai taka kara ba ya karya ba karancin sadaki bane a mu in an zo daura aure a ce an biya jika goma a sadaki ya riga ya gabata ko ba haka ba sai da aka sa ka cika akwatuna akwai bagi bagi da ka cika da kaya shi ka kai amma ba a kiransa da suna sadaki shi a ce an ba da sadaki shekara goma ana hasa ya kamata ku duba ku gyara sadaki ya fi shika goma yawa a duba a gyara fa a gyara sadaki ya fi shika goma dan idan aka ambaci shika goma ai wannan ba komai bane a ce ka zo aure aka ce ba da shika goma ai wallahi da kun sauko kun wato kun sauke da mura da yawa wani rubuwa ba Eh, kana so mata ce kawo jika goma kawai kana ba da jika goma shi kenan ga an kawo ta gida shi ga wannan ya so gidan sanki shi na bin da shari'a ke so a gaskiya wannan shi na bin da shari'a ke so shugaban tabi'in sa'id ibn musayyab yana da wani almaji da ana kiransa abdullahi ibn wadda babban malami ne shi ma cikin musulunci a yi kwana uku bai gansa ba a majalisin karatu bayan kwana ku shi gashi ya ce lafiya me yasa ka bace ba maganin ka ce rasuwa aka yi mini rasuwa waye rasu ya ce matata kaga yi Allah matarsa ta mutu ya ce na zama da su bai sai bayan kwana ku shi malami ya tambaye shi kayi aure shi ce o oh, malam aure shi malami mamaki dan me kake mamaki ya ce waje ba na yarsa washe ba na yarsa a cikin garin nan shi ba mamaki yake bayan kwana uku da rasuwar matarsa ya yi aure ba a yana mamaki washe ba sa aure a gari kira shi ba laifi ba ne ba al'imam ahmad dan hanbal an ce matarsa ta mutu da safe da marance ya daura sabon aure eh, to ai ni ko ban ce ka yi ba <laughs> ya ce zan in kai ba za a barka ba ni ko ba na ce kai bane ko wani haladi ai ana bari dan me dan kunya amma dai ka kuma ba laifi bane ba ko aka ce me yasa ce yana kunyar Allah ya kwana dare dai yana goburu Allah shi kan gobura Shawar ba da kai nake ba. sai malami ya tambaye sa dan talauci kawai kace ba za a baka mata ba yace dan talauci ba wanda shi ba da matansa dan ni talaka yace akwai sha Abdullahi ibn Wada yace bin kamar farki akwai shi ba yace ni ni ni zan baka malam za ka ba ni ce zan baka shi ya ambaci sunanta wacce wacce nan kuma da ya ambata yana da masaniya cewa dan sarki ke son ta amma tun da malam bai riga ya bayar ba shi ya canza ya ce na baka ko ba ga so ya ce ina so malam almajirai na zo ne ya ce to ku ba da shaida ku ba da shaida abinda yake da shi dirhami guda biyu ya ce kawo dirhami ka guda biyu ya anshi dirhami guda biyu ya ce ku ba da shaida na sa shi kuma ya ce ya ansa kawai shi ce inna alhamdulillahi na maduhu yi hukumatul hajji ba shi ya ka yana da gaskiya mu ne bara. ai goranci cuta ne a wallahi yana da gaskiya kabbara shi ke na ɗora aure babu she ka shirya babu she ka gyara ɗaki babu she ka kawo akwatuna kaza shi kenan nan take ɗora aure ya ce ta shiga shi gida ya tashi da gida to shi a hanya na ta surutu ko oh, malam dai wasan kwaikwayo da ni aure ne wannan fiyas ne da tiyatar ko kuma aure ne aure an taba aure haka yana ta surutu har shi gida a yi sallan magariba yana cikin gida shi kada a ɗakinsa yana surutu to yanzu na gwada an gani auren gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne gobe idan na je majalisin karatu zan ce ma malam a bani dama in ga matata kaga iya bani dama na ganta a wurin gaskiya shi in gobe bai bani dama ba na san dama Ya yi haka ne ne ya kwantar min da hankali shi ta tunani yanzu idan na je kuma to me za a riga in je goron fira to ba ka zuwa fira wurin mace hannu banza ko ba haka ba ya kamata ka samu wani abu yawa dole ka samu wani abu a hannunka in kana son firin ya armashi don haka yana ta tunani kawai shi an kwara sallama kofar gida assalamu alaikum wa rahmatullah wani ne kuma ke sallama wa haka da daddare wani ne ke sallama sai shi kofan gida dama annabi ya ce in ka sallama ka daga bude shi ka tabbatar ko waye shi ce waye sai ce ni ne kaiwa ya ce ni ne sa'idu sa'idu ya ce shi ta tunani ya halarto sa'idan da ya sani duniya ya kasa gane kowane sa'idu don bai taba kiran malaminsa da suna sa'idu ba amma da malami ya ce ni ne malamin ka sa'idu a saboda komi su suna da ikhlasi sa'idu ne domin suna yankan sa ke to da ya bude kofa shi ga malamin sa irin tsayayyun mutanen nan ashe ya zo masa da matarsa matar na bayansa dama ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake kai mace a gidan aure ko baban ta doke bai kai ta ko miji ya dora hotonsa ko motansa ya shi kayan sai tafi da ita ba da shawo ba ne an daura maka za a kawo tafi ce ma mata ku yi haƙuri zan zo doki kayana shi ka shi ka doki kayan ka wannan ba laifi ba ne ba hanya ta uku mata amintattu waɗanda sun san shi da suke ganin yau sun san dabarun zama aure su raka ta su mata kudu ba mai kyau irin ta shari'a ina jin mun to wannan su ne hanyoyi guda uku ce me kake ce wallahi ina rinsa ido ne ko na samu barci she malami ya ce da shi barci ka manta kai ango ne da daddare ango na da idon kwana ka ga tsakaninsa da malaminsa ko ka ce tsakaninsa da surukinsa shetu matanka ce na kawo maka ban maka adalci ba ka kwana daren nan kai gida alhali kana da aure shi yasa na kawo maka kayanka ce ke to ga gidan shiga na bar ku fi amanillah ko sai mu hanya to kaga sauki ma ya kabbara kaga sauki ko matan wallahi ta shiga ke da ya shiga da ita daki shammata ne kawai shi nan jakansa da akwai kayansa ciki da littattafansa shi kenan ta samu wuri ta zauna niƙabi ya rufe mata huska tana shirin mijinta ya yi mata niƙabi na mishi shi na makarkata bai san ta ina shi fara shi ta kwaba binta ta shefa kan shammata ya ce wallahi shi dai tun da ya zo duniya bai taba ganin kyakkyawan mace ba irin ya kuma tun da aka ce maka dan sarki ke son da ka san ta shiga ce to ba nan ba ya eh, fara mata tambaya game da matsalolin addini saboda in an baka mace tana ka far mata shi ka tabbatar da sanin ta ga addini ina shi mun gane ka gane ta ina zaka fara da ita da aka yi doki alkur'ani mai girma shi ka cewa hai qur'ani ba ita malami shi gwana shi a karatun alkur'ani aka zo hadisan ma'aiki daga alaihi salatu wa salam ita tana haddar hadisan ne da isnadansa wato an fulan an fulan an fulan an abi hurairah qala rasulullah ita da isnadi da ke hadda dan babban gida dan fito aka shiga cikin fiqhu a nan mata mai nisa aka zo cikin adabin larauci nan mata mai nisa aka yi kwanaki malam bai gan shi makaranta ba ranar zo wucewa shi ya gaida malam ya ce lafiya ya ka daina zuwa karatu ce malam ai ka kawo ni malama gida wallahi kina dogon karatu ya ce a gida yake dogon karatu babu shakka ba a iyakance sadaki ba cin addini amma ana son a yi sassauci wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku yadda ku an shi komai daga cikin abin da kuka ba su sai ce a ta'aquluna buhtanan wa mu mubina yanzu ku yadda ku an shi kaga istifhami da lil ta'ajjub wal za ku yadda ku an shi alhali da za ku ansa bisa karya ne da kuma zunubi mabayyani malamai suka ce sun kasance idan mutum ya ƙi matarsa yana son rabuwa da ita sai ya kage na mata ƙarya ya ce tana kaza tana kaza alhali ba ta yi kawai yana nema ne rabu da ita irin wannan jahilci hatta <clears throat> a yanzu ma akwai shi ya gashi da zama da matar kawai sai daga mata ƙarya ce kaza take kaza take kaza take in annabi ya kawo bayyana shaida ba shi kawowa ba saboda kawai shi ya gaba shi zama da ita ba to ka rabu da ita mana me yasa kuma ka lalata mata sira ka bata mata kaziye dinta ya so ya zo wani ya kyamace da ya bashe so bai aure ta kada ka yi haka yin haka buhutan wato kira ne ƙarya ce wa ithman mubina kuma zunubi ne mai girma shi ubangiji ta'ala ce fata'khuzunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dakum ila ba'd ta yaya za ku anshi abin da kuka ba su na sadaki wa qad afdha ba'dakum ila ba'd alhali sashen ku ya sabi zuwa ga sashi an samu kwanciyar aure tsakanin ku da juna a nan ne wasu malamai ke cewa idan ma an samu kulu'i wato halaita biha a ka banta da ita aka sauke labule ko da ba samu saduwa ba tsakanin ku to ta ci sadakinta ina ji mun gane har imam Ahmad ya je zuwa wannan fatawa an kawo maka mata ka shiga daki da ita daki rufi ko ka sauke labule me ya faru a ciki babu wanda ya sani ka kalle ta ta kalle ka shi ga bai maka ba shi ka sake ta to matan ta ci sadakin ta me yasa saboda an samu kallo ka kalle ta kuma ka wato ka ce manta da ita wasu kuma malamai suka ce a'a ana nufin dai ifdali ana ana nufin jima'i idan an samu kwanciyar aure to shi kenan ta ci sadaki ko da an daura auren bisa kuri da kuren ya zo ya bayyana kaga auren ya lalace da kansa to in dai har an samu sabuwa to ta riga ta ci sadakinta to amma idan an bayyana sadaki kaza ne sadakin ka biya ko baka riga ka biya ba an daura aure a haka kan ka saru da ita shi ka sake ta to anan ta ci rabin sadaki ina jin mun gane saboda son ka kai ka sake ta ta ci rabin sadaki in ka so ka yafe mata in ta mata so shi ta yafe maka to Allah yana tuna muku wata falala da ta gudana tsakanin ku wala tansawul fadla bainakum kada ku manta da falala tsakanin ku ke sai ce wa kaifa ta'khuduna dan me za ku sha binda kuka ba su wa kad afda ba'dukum ila ba'd alhali sashin ku ya sadu zuwa ga sashi wa akhazna minkum mithaqan ghalidha sun kuma sun riga daga gare ku wani alkawari mai kauri alkawari mai kauri wasu malamai suka ce sun haifu sun aje muku diya ai wannan alkawari ne mai girma in ba za ku mutunta su ba ku kalli yara da ke tsakanin ku da su shi ku ba su ku mutunta su wasu ka ce a alkawari mai karfi da suka rika shine daurin auren da aka yi da annabi alaihi salatu wassalam a cikin wasicin shi na karshe da ya mana kan bar duniya ya yawaita cewa istausu bin nisa'i khaira wato ku yi wasici da yin alkhairi zuwa ga mata ma'ana kai idan ka zo mutuwa daga cikin wasiyar da zaka bari in kana da yara mata to kai wasici da cewa lalle a kula da su ina jin gani in matan ka ne ka bari ka bar yan uwayen ka mata in wasici wanda kake kallo shi zai zama wasiyi kan iyalinka lalle a kula da su in akwai maza ce lallai ku da kuke maza ku kula da kallin ku mata ko yayyan ku mata istausu bin nisa'i khaira shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa a akhastumuhunna bi amanatillah saboda kun karbe su ne da amanar Allah wasta halartun furujahunna bi kalimatillah kuma kuka halatta farjin su da kalmar Allah wato an zauna da kalmar Allah aka daura aure suka halatta ya zuwa gare ku don wannan alkawari ne mai kauri da waɗannan mata suka rika don wannan ma kawai ai ya kamata ku mutunta su balle kari akan haka in an samu haihuwa da farla ka da su to ya kamata a ce an samu mutuntawa ina ji mun ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ابن أبي هاتم يا سوى غرمة الأنصار mutan madina daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma tuwafiya abu qais ibn al-aslat ran da abu dan gidan al ya mutu wa min salihi al ya kasance mutumin kirki ne daga cikin mutan madina fa khataba ibnuhu qais imra'atuhu shi ga ɗansa kaisu ya zo ya nemi matarsa wato matar babansa da ya mutu da aure daga gani wato hatta ma a cikin musulunci sun kasance suna yi ya zo ya nemi matar babansa da aure shi ta ce da shi inna ma a iduka da dalili ni fa ban doke ka ba shi dai da gari ai ina maka kallon da ne gari wa anta min salihi qaumika kai kuma mutumin kirki ne daga cikin mutanenka babu wanda zai same ka iya walakinni ati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa astamiru shi dai kai hakuri zan shi ga annabi alaihi salatu wa salam na nemi izinin sa. in ya amince to ni ma na amince in ko shari'a bata amince ba to kaga ba shi ba kenan da haka shi ta je ma annabi alaihi salatu wa salam. ta ce ya rasulallah inna aba qais tuwfiya baban qais ya mutu fa qala khaira shi manzon Allah ya ambaci alkhairi game da shi summa qalat sa'an nan tace inna ibnahu qaisan khatabani wa huwa min salihi qaumi wa inni kuntu a'iduhu waladan li fama za tara za ga dan sa kaisu ya zo ya nemi ni da aure shi kuma dai mutumin kirki ne amma ni da na ɗauke shi ɗa ne nawa me kake gani ya manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irshidi ila ciki ko ma gidanki saboda bai da hukunci yana zaman shirin aya shi ubangiji ta ala ya saukar da wannan aya wala na ma nakaha uku kada ku auri abinda babanninku suka aura minan nisa na mata illa ma kada salafa shi dai abinda ya riga ya gabata al-imam a cikin tafsirin sai yana cewa ana cewa kana nasu yatazawwajuna mura'atar ab mutane sun kasance suna auren matan uba matan uba wadda ba ita ta haife su ba biridhaha amma da yardanta wannan a cikin addinin musulunci Ba da nuzuri qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karaha bayan da Allah ya saukar da cewa ya ku minai baya halatta gare ku ku gaji mata bisa tilas shi su suna auren su ne bisa amincewa da yardan su mata har sai da ubangiji ta ala ya saukar da wannan aya wala tanki kuma na ma ba uku minan nisa kada ku auri abinda ku suka aura na mata shi zama to haramun ne a cikin kowane irin hali mutum ya auri matar babansa to shin haramcin anan ya shafi hatta in haramu ya shigo a ciki babansa ne ya zina da wata mace to shin ya halatta ɗansa ya auri matar da yawa daga cikin malamai sun je ga cewa baya halatta saboda lafazin nika yana dokan ma'anan alwata abu hanifa ya karkata zuwa ga wannan fatawa wato idan sun ɗauki annikahu haƙiƙatan wato haƙiƙatun fil wata majaz fil to su ne suka je zuwa ga wannan fatawa suka ce lafazin annika haƙiƙa ne ma'anarsa haƙiƙa ne na saduwar aure to amma idan aka ce annika ana nufin ɗaurin aure majazi ne al Shafi shafi'i da wasu malamai kuma suka ce a'a haƙiƙa ne a ɗaurin aure majazi ne a saduwar aure to wanda suka ce hakika ne a daurin aure su suka je ga cewa alharamu la yuhallimul halal la yuharrimul halal wato zina haramun ne haramun kun bai hana yin halali ba in babansa ya yi zina da wata mata suna ganin cewa ba laifi ba ne ba ɗansa ya je aure ta suka ce wannan ai haramun suka yi ba a yi tibari shari'a kuma ta amince da wannan ba wannan fa idan haka ne ya bayyana an sani ta yaya haka ne shi bayyana an sani yana da haihuwa da yariya to ga wannan ya san cewa mahaifinsa ne ya taba saduwa da wannan mata to ta wannan hanya abu hanifa da wasu malamai suna ganin cewa baya halatta ya aure ta kuma wannan jefi dacewa da lafiyayyen hankali saboda guje ma wasu matsaloli da guji wannan shi akwai mata irin ta da shi ka je ka aure su ina jin mun gani fadin sa wala tankihu ma nakaha ba'ukum ai atafinsa ne akan la yahillu bi ma'ana irin yadda la hillu lakum an tarithu nisaa karha haka la hillu lakum an tankihu ma nakaha abakum minan nisa illa ma qad ayan da za ta biyo daga baya ta yi bayanin muharramai ababen da suka haramta waɗanda suka zamanto haramun a aura daga cikin mata amma shi aka ce bance wannan da ambato ba a sa ba a cikin wancan aya malamai suka ce saboda munin yin haka lamarin ya yi muni ya kazanta, a ce mutum ya auri matar babansa Sawawun ya sadu da ita ko kuma ya ɗaura aure da ita wato da zarar a ce babanka ya auri wacce ko da ba a samu saduwan aure ba tsakanin su to matan ta haramta a kanka ina jin mun gane kire ya zama to ɗa yana auren matan ubansa wannan kazanta ce ke sa ubangiji ta'ala ce inna kana fahishatan yin haka ya kasance alfashashi wato ya kai makura wurin muni wa makatan kuma mummunar abin ƙi ne a gurin Allah lafazin al-maqat shine abun ƙi sosai wanda ya yi muni ke sa sun kasance ma wato mutane masu hankali waɗanda ke kyamatar haka a lokacin jahiliya da su suke yin haka in mutum ya auri matan babansa aka samu ɗa to ɗan suna kiransa maƙit wato abun ƙi wasa a sabila kuma hanyar ta muni sauran muharramat da za su zo da dama su ma sun san wa'annan bai halarta ba tun a jahiliya sun haramta kamar mutum ya auri mamarsa wadda ta haife shi wanda tun a jahiliya ba su haka ko ya auri 'yar cikinsa tun a jahiliya ba su haka amma wanne suke yi auren matan babanne su, shi sa ubangiji ta'ala ya ce cebance wannan da ambato a cikin aya su tun da guda to wannan abin bai takaita ba akan ƙuraishawa ƙuraishawa sun kasance suna yi amma wurin su halali ne ko suna ganin babu laifi mutum zai iya auren matan babansa to amma mutan madina kan labarin kusan dole ne a ce dole ne babanka in ya mutu ya bar mace to ka aure ta dan ta zauna a gida ta tsare gida ta tsare sauran yara su suna kallon yin haka dole ne amma dai shari'ar musulunci ta zo ta haramta waɗannan ababe gaba ɗaya ka takaita akan abin da ya halatta ka aura na mata abin da ya halatta shi ne abin da za mu gane bayan mun karanta al-muharramat minan nisa shi ya to fa ma siwa kunna fa halalu wa'anda ba su ba ya zama halal namiji ya iya auren su da muka fada ya dace da da Allah samu tarayya cikin lala da muka kuskure ubangiji ta ala mana gafara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Eh, kana so mata ce kawo jika goma kawai kana ba da kawo goma shi kenan ga an kawo ta gida shi ga wannan ya so gidan sanki shi na bin da shari'a ke so a gaskiya wannan shi na bin da shari'a ke so shugaban tabi'in sa'id ibn musayyab yana da wani almajiri ana kiransa abdullahi ibn wada' babban malami ne shi ma cikin musulunci a yi kwana uku bai gansa ba a majalisin karatu bayan kwana uku shi gashi ya ce lafiya me yasa ka bace ba maganin ka ce rasuwa aka yi mini rasuwa waye rasu ya ce matata ga ikon Allah matansa ta mutu ya ce na zama da su bai sai bayan kwana gushe malami ya tambaye shi kayi aure shi ce o oh, malam aure shi ma na yi mamaki don me kake mamaki ce washe ba na yarsa washe ba na yarsa a cikin garin nan shi ba mamaki yake bayan kwana uku da rasuwar matarsa ya yi aure ba a yana mamaki washe ba sa aure a gari kira shi ba laifi ba ne ba al'imam ahmad dan hanbal an ce matarsa ta mutu da safe da marance daura sabon aure Eh, ai ni ko ba ce yi ba ya ce za in kai ba za a barka ba ni ko ba na ce kai ba ne ko wani halali ai ana bari dan me kai don kunya amma dai ka kuma ba laifi bane ba ko aka ce me yasa ce yana kunyar Allah ya kwana dare dai yana gogoro Allah shi kan gogorai shawar ba da kai nake ba sai malami ya tambaye sa dan talauci kawai kace ba za a baka mata ba ce dan talauci ba wanda shi ba da matansa dan ni talaka ya ce akwai sha abdullahi ibn wada ya sha bin kamar mafarki akwai washe ba ya ce ni ni ni zan baka malam za ka ba ni ce zan baka shi an bar sunanta wacce wacce nan kuma da ya ambata yana da masaniya cewa ɗan sarki ke son ta amma tun da malam bai riga ya bayar ba shi ya canza ya ce na baka ko ba ga so ya ce ina so malam almajirai na zo ne ya ce to ku ba da shaida ku ba da shaida abinda yake da shi dirhami guda biyu ya ce kawo dirhami ga guda biyu ya an shi dirhami guda biyu ya ce ku ba da na basa shi kuma ya ce ya amsa kawai shi ce inna alhamdulillahi na maduhu yi hukumatul hajj ba shi ya da yana da gaskiya mu ne kabbara ai goranci cuta ne a wallahi yana da gaskiya kabbara shi ke na ɗaura aure babu she ka shirya babu she ka gyara ɗaki babu she ka kawo akwatuna kaza shi ke nan take ɗaura aure ya ce ta shiga shi gida ya shi da gida to shi a hanya na ta su ko oh, malam dai wasan kwaikwayo da nigodi aure ne wannan fiyas ne ta ya turko kuma aure ne aure an taba aure haka yana ta surutu har shi gida ai sallan magariba yana cikin gida shi kada a ɗakin sa yana surutu to yanzu na gwada in gani auren gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne gobe idan na je majalisin karatu zan ce ma malam a bani dama in ga matata kaga iya bani dama na ganta auren gaskiya ce in gobe bai bani dama ba na san dama malam yayi haka ne ya kwantar min da hankali ce ta tunani yanzu idan na je kuma to me za riga in je goron fira to ba ka zuwa fira wurin mace hannu banza ko ba haka ba ya kamata ka samu wani abu yawa dole ka samu wani abu a hannunka in kana son firin ya armashi don haka yana ta tunani kawai sheji an kwara sallama kofar gida assalamu alaikum wa rahmatullah wane ne kuma ke sallama wa haka da daddare wane ne ke sallama sai shi kofan gida dama annabi ya ce in ka ji sallama ka daga bude shi ka tabbatar ko waye shi ce waye sai ce ni ne kaiwa ya ce ni ne sa'idu sa'idu ya ce shi ta tunani ya halarto sa'idan da ya sani duniya ya kasa gane kowane sa'idu don bai taba kiran malaminsa da suna sa'idu ba a da malami ya ce ni ne malamin ka sa'idu a saboda komi su suna da ikhlasi sa'idu ne domin sunan yankan sa kenan to da ya bude kofa shi ga malaminsa irin tsayayyun mutanen nan ashe ya zo masa da matarsa matar na bayansa dama ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake kai mace a gidan aure ko baban ta ya doke da ya ko miji ya dole hotonsa ko motansa ya shi kayan sai tafi da ita ba da shayo ba ne an daura maka za a kawo ta ce ma mata ku yi haƙuri zan zo doki kayana shi ka shi ka doki kayan ka wannan ba laifi ba ne ba hanya ta uku mata amintattu waɗanda sun san shi da suke gumba ganin yau sun san dabarun zama aure su raka ta su mata kudu ba mai kyau irin ta shari'a ina jin mun gane waɗanda su ne hanyoyi guda uku ce me kake ce wallahi ina rinsa ido ne ko na samu barci shi malami ya ce da shi barci ka manta kai ango ne da daddare ango na da idon kwana ka ga tsakaninsa da malaminsa ko ka ce tsakaninsa da surukinsa ce to matanka ce na kawo maka ban maka adalci ba ka kwana daren nan kai gida alhali kana da aure shi yasa na kawo maka kayanka ce ke to ga gidan shiga na bar ku fi amanillah ko sai ka mu hanya ne to kaga sauki asirajuddin ma ya tabbata <laughs> kaga sauki ko matan wallahi ta shiga ke da ya shiga da ita daki shan mata ne kawai shi nan jakansa da akwai kayansa ciki da littattafansa shi kenan ta samu wuri ta zauna niƙabi ya rufe mata huska tana shirin mijinta ya yayi mata niƙabi na mishi shi na makarkata bai san ta ina shi fara ba sai ta buga abinta ta shefa kan shammata ya ce wallahi shi dai tun da ya zo duniya bai taba ganin kyakkyawan mace ba irin ya kai ma tun da aka ce maka dan sarki ke son da ka san ta shiga ce to ba nan ba ya fara mata tambaya game da matsalolin addini saboda in an baka mace kada ka far mata shi ka tabbatar da sanin ta ga addini ina jin mun gane ka gane ta ina zaka fara da ita da aka yi doki alkur'ani mai girma shi ka cewa hai ƙur'ani fa ita malami shi gona shi a karatun alkur'ani aka zo hadisan ma'aiki annabi alaihi salatu wa salam ita tana haddar hadisan ne da isnadansa wato an fulan an fulan an fulan an abi hurairah qala rasulullah ita da isnadi da ke haddar dan babban gida dan fito aka shiga cikin fiqhu a nan mata mai nisa aka zo cikin adabin larauci nan mata mai nisa aka yi kwanaki malam bai gan shi makaranta ba ranar zo wucewa shi biya da malam ya ce lafiya ya ka daina zuwa karatu ce malam ai ka kawo ni malama gida wallahi kina dogon karatu ya ce a gida yake dogon karatu babu shakka ba iyakance sadaki ba cin addini amma ana son a yi sassauci وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه ushai'a kada ku yadda ku an shi komai daga cikin abin da kuka ba su sai ce a ta'aqubuna buhtanan wa mu mubina yanzu ku yadda ku an shi kaga istifhami ne lit ta'ajjub wal inkar za ku yadda ku an shi alhali abin da za ku ansa bisa ƙarya ne da kuma zunubi mabayyani malamai suka ce sun kasance idan mutum ya ƙi matarsa yana son rabuwa da ita sai ya kage daka mata ya ce tana kaza tana kaza alhali ba ta yi kawai yana nema ne rabu da ita irin wannan jahilci hatta <clears throat> a yanzu ma akwai shi ya gashi da zama da matar kawai sai daka mata karya ce kaza take kaza take kaza take in da ya kawo bayyana shaida ba shi iya kawowa ba saboda kawai shi ya ga shi zai zama da ita ba to ka rabu da ita mara me yasa kuma ka lalata mata sira ka bata mata kaziye dinta ya so ya zo wani ya kyamace da ya bashe so bai aure ta kada ka yi haka yin haka buhutan wato kira ne ƙarya ce wa ithman mubina kuma zunubi ne mai girma shi ubangiji ta'ala ce wa wa فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض لا يا يا زاكو kuka ba su na sadaki? wa qad afda ba'dukum ila ba'd alhali sashen ku ya sabi zuwa ga sashi an samu kwanciyar aure tsakanin ku da juna a nan ne wasu malamai ke cewa idan ma an samu hulu'i wato halaita biha a ka banta da ita aka sauke labule ko da ba samu saduwa ba tsakanin ku to ta ci sadakinta ina ji mun gane al-imam Ahmad ya je zuwa ga wannan fatawa an kawo maka mata ka shiga laki da ita ɗaki rufe ko ka soke labule me ya faru a ciki babu wanda ya sani ka kalle ta ta kalle ka shi gaga bai maka ba shi ka sake ta ko matan ta ci sadakin ta me yasa saboda an samu kallo ka kalle ta kuma ka wato ka ce manta da ita wasu kuma suka ce a'a ana nufin dai ifdai ana ana nufin jima'i idan an samu kwanciyar aure to shi kenan ta ci sadaki ko da an daura auren bisa kure da kuren ya zo ya bayyana kaga auren ya lalace da kansa to in dai har an samu sabuwa to ta riga ta ci sadakinta to amma idan an bayyana sadaki kaza ne sadakin ka biya ko baka riga ka biya ba an daura aure a haka kan ka saru da ita shi ka sake ta to anan ta ci rabin sadaki ina jin mun gane saboda son ka da ka sake ta ta ci rabin sadaki in ka so ka yafe mata in ta mata so shi ta yafe maka to Allah yana tuna muku wata falala da ta gudana tsakanin ku wala sawul fadla bainakum kada ku manta da falala tsakanin ku shi sai shi wa kaifa ta'khuduna dan me za ku sha binda kuka ba su wa qad afda ba'dukum ila ba'd alhali sashin ku ya sadu zuwa ga sashi wa akhazna minkum mithaqan ghalidha sun kuma sun riga daga gare ku wani alkawari mai kauri alkawari mai kauri wasu malamai suka ce sun haifu sun aje muku diya ai wannan alkawari ne mai girma in ba za ku mutunta su ba ku kalli yara da ke tsakanin ku da su shi ku su ku mutunta su wasu ka ce a alkawari mai karfi da suka rika shine daurin auren da aka yi da annabi alaihi salatu wassalam a cikin wasicin shi na karshe da ya mana kan bar duniya ya yawaita cewa istausu bin nisa'i khaira wato ku yi wasici da yin alkhairi zuwa ga mata ma'ana kai idan ka zo mutuwa daga cikin wasiyyar da zaka bari in kana da yara mata to kai wasici da cewa lalle a kula da su ina jin gani in matan ka ne ka bari ka bar ɗan ka mata in wasici wanda kake kallo shi ne zama wasiyi akan iyalinka lalle a kula da su in akwai maza ce lalle ku da kuke maza ku kula da kallin ku mata ko yayyan ku mata istausu bin nisa'i khaira shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace a innakum akhastumuhunna bi amanatillah saboda kun karbe su ne da amanar Allah halartun halaltum furujahunna bi kalimatillah kuma kuka halatta farjin su da kalmar Allah wato an zauna da kalmar Allah aka daura aure suka halatta ya zuwa gare ku dan wannan alkawari ne mai kauri da waɗannan mata suka rika dan wannan ma kawai ai ya kamata ku mutunta su balle kari akan haka in an samu haihuwa da falala ka da su to ya kamata a ce an samu mutuntawa ina ji mun gani na ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ابن أبي هاتم يا رويت ولا سند ينسى سوى غرمة دقشن الأنصار mutan madina daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma tuwafiya abu ibn al-aslat ran da gidan al ya mutu wa min salihi ya kasance mutumin kirki ne daga cikin mutan madina fa khataba ibnuhu qais imra'atuhu shi ga ɗansa kaisu ya zo ya nemi matarsa wato matar babansa da ya mutu da aure daga gani wato hatta ma a cikin musulunci sun kasance suna yi ya zo ya nemi matar babansa da aure shi ta ce da shi inna ma a idu ka da dalili ni fa ban doke ka ba shi dai da gari ai ina maka kallon da ne gari wa anta min salihi qaumika kai kuma mutumin kirki ne daga cikin mutanen ka. babu wanda zai same ka iya walakinni ati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa astamiru shi dai kai hakuri zan shi ga annabi alaihi salatu wa salam na nemi izinin sa. in ya amince to ni ma na amince in ko shari'a bata amince ba to kaga ba shi ba kenan da haka shi ta je ma annabi alaihi salatu wa salam. ta ce ya rasulallah inna aba qais tuwfiya baban qais ya mutu fa qala khaira shi manzon Allah ya ambaci alkhairi ga da shi sun maqalat sa'an nan tace inna ibnahu qaisan khatabani wa huwa min salihi qaumi wa inni kuntu a'iduhu waladan li fama za tara she ga dan sa kaisu ya zo ya nemi ni da aure shi kuma dai mutumin kirki ne amma ni da na doke shi ɗa ne nawa me kake gani ya manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ila baiti ko ma gidanki saboda bai da hukunci yana zaman shirin aya shi ubangiji ta ala ya saukar da wannan aya wala tankihu ma nakaha uku kada ku auri abinda babannin ku suka aura minan nisa na mata illa ma qad salafa shi dai abinda ya riga ya gabata al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sai yana cewa ana cewa kana nasu yatazawwajuna mura'atar ab mutane sun kasance suna auren matan uba matan uba wadda ba ita ta haife su ba ha amma da yardanta wannan a cikin addini musulunci ba da nuzuri qaulihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karaha bayan da Allah ya saukar da cewa ya ku baya halatta gare ku ku gaji mata bisa tilas shi su suna auren su ne bisa amincewa da yardan su mata har sai da ubangiji ta ala ya saukar da wannan aya wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kada ku auri abinda babanninku suka aura na mata shi ya zama to haramun ne a cikin kowane irin hali mutum ya auri matar babansa to shin haramcin anan ya shafi hatta in haramu ya shigo a ciki babansa da ya zina da wata mace to shin ya halatta ɗansa ya auri matar da yawa daga cikin malamai sun je ga cewa baya halatta saboda lafazin nika yana dokan ma'anar alwata abu hanifa ya karkata zuwa ga wannan fatawa wato idan sun ɗauki annikahu haƙiƙatan wato haƙiƙatun fil wata majaz fil aqdi to su ne suka je zuwa ga wannan fatawa suka ce lafazin annika haƙiƙa ne ma'anarsa haƙiƙa ne na saduwar aure to amma idan aka ce annika ana nufin ɗaurin aure majazi ne al Shafi shafi'i da wasu malamai kuma suka ce a'a haƙiƙa ne a ɗaurin aure majazi ne a saduwar aure to wanda suka ce haƙiƙa ne a daurin aure su suka je ga cewa alharamu la yuhallimul halal la yuharrimul halal wato zina haramun ne haramun kun bai hana yin halali ba in babansa ya yi zina da wata mata suna ganin cewa ba laifi ba ne ba ɗansa ya je aure ta suka ce wannan ai haramun suka yi ba a yi tibari shari'a kuma ta amince da wannan ba wannan fa idan haka din ya bayyana an sani ta yaya haka din shi bayyana an sani yana da haihuwa da yariya to ga wannan ya san cewa mahaifinsa ne ya taba saduwa da wannan mata to ta wannan hanya abu hanifa da wasu malamai suna ganin cewa baya halatta ya aure ta kuma wannan shi fi dacewa da lafiyayyen hankali saboda guje ma wasu matsaloli da gudu wannan shi akwai mata irin ta da shi ka je ka aure su ina jin mun gani faɗinsa wala tankihu ma nakaha ba'ukum ai atafinsa ne akan la bi ma'ana irin yadda la hillu lakum an tarithu nisaa karha haka la hillu lakum an tankihu ma nakaha abarukum minan nisa illa ma qad ayan da za ta biyo daga baya ta yi bayanin muharramai ababen da suka haramta waɗanda suka zama zamanto haramun a aura daga cikin mata amma shi aka ce bance wannan da ambato ba a sa ba a cikin wancan aya malamai suka ce saboda munin yin haka lamarin ya yi muni ya kazanta, a ce mutum ya auri matar babansa sawawun ya saru da ita ko kuma ya ɗaura aure da ita wato da zarar a ce babanka ya auri wacce ko da ba a samu saduwan aure ba tsakanin su to matar ta haramta a kanka ina jin mun gane ki ya zama to ɗa yana auren matan ubansa wannan kazanta ce ke sa ubangiji ta'ala ce innahu kana fahishatan yin haka ya kasance alfasha ce wato ya kai makura wurin muni wa makatan kuma mummunar abin ƙi ne a gurin Allah lafazin al-maqat shine abun ƙi sosai wanda ya yi muni ke sa sun kasance ma wato mutane masu hankali waɗanda ke kyamatar haka a lokacin jahiliya da su suke yin haka in mutum ya auri matan babansa aka samu ɗa to ɗan suna kiransa makit wato abun ƙi wasa a sabila kuma hanyar ta sauran muharramat da za su zo da dama su ma sun san wa'annan bai halarta ba tun a jahiliya sun haramta kamar mutum ya auri mamarsa wadda ta haife shi wanda tun a jahiliya ba su haka ko ya auri 'yar cikinsa tun a jahiliya ba su haka amma wanne suke yi auren matan babanne su, shi sa ubangiji ta'ala ya ce cebance wannan da ambato a cikin aya su da guda to wannan abin bai takaita ba akan kuraishawa kuraishawa sun kasance suna yi amma wurin su halali ne ko suna ganin babu laifi mutum zai iya auren matan babansa to amma mutan madina kan labarin kusan dole ne a ce dole ne babanka in ya mutu ya bar mace to ka aure ta dan ta zauna a gida ta tsare gida ta tsare sauran yara su suna kallon yin haka dole amma dai shari'ar musulunci ta zo ta haramta waɗannan ababe gaba ɗaya ka takaita akan abin da ya halatta ka aura na mata abin da ya halatta shi da abin da za mu gane bayan mun karanta al su minan nisa shi ya to fa ma siwa kunna fa halalu waɗanda ba su ba ya zama halal namiji ya iya auren su